الله To wai da do ila lahi wa rasuli in anka kire su zuwa ga Allah kuma anka kire su zuwa ga manzo aka ce muballigh anhu wanda yake mai isuwa daga Allah a ce ku tawo ga abin da Allah ya ce bayan haka nan akwai mai cewa wai daga annabi an karbo ba daga Allah ba duk wanda ya ce na karbo daga annabi daga Allah ya karbo don annabi bai da nashi kun fahimta ko hmm. ba bambanci wanda an ce wannan daga annabi ne wato daga Allah ne wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha eh, ko wahayi na qur'ani ko wahayi na magana annabi sallallahu alaihi wasallam ba su da bambanci ya an ce ku eh, eh ya boye kenan ya ce Allah eh, abin nan annabi ya ya yaudare Allah kun fahimta ko abin ba ba kadan bane wa idza du'u ila la wa rasuli yanka kire su zuwa ga Allah kuma zuwa ga manzo wanda yake shine mai isuwa daga Allah liyakun bainahum wato don Allah ya hukunci tsakanin su idza fariqu minhum murin sai ga jama'a daga cikin suna masu kawo da kai anil maji ilayhi an ce ku ga abin da Allah ya ce a a sai dai abin da tijjani ya ce wa hadha idza kana al hukmu alayhi bi dalil qawli wa ta wannan idza kana al hukmu alayhi wa ta kullun inda ba su son ayi hukunci inda ba su son ayi hukuncin Allah to inda ya zan wa ta in an taho su ne a ƙasa nan ne nan ne bai yarda amma yau in ya samu ya hanya sai ce a taho gashi eh wa in yakul lahumul haqq yatu ilaihimul inin amma in wato su da gaskiya ya tu ilaihi za su zo ga abin da Allah ya ce ne suna masu jawuwa musri'ina ina ya ce Allah ya ce annabi ya ce shehu ya ce kun haifi da ko amma in ya za aka si ba mutuwa ta ci gaba a fi qulubihim maradun ci gaba in yakul lahumul haqu wato in gaskiya ta zan gare su atu ilaihi muzine wato nan wato waɗannan misallai da ake yi muku kada hankalin mu ya dakata mu ce wannan ɗai ne wato ya haɗa komai na rayuwarka ta duniya kun gane ko eh, tsaye da addini ga ibada ɗai yaudara ne wato ayyuka iri biyu ne akwai ayyuka na ibada akwai ayyuka na mu'amala su duka sai yadda Allah ya ce in kasuwa zaka sai yadda Allah ya ce in ofis zaka sai yadda Allah ya ce in yawo kake yi na hira ko na abin nan na eh, abin nan ka kai yau kallo ko wani irin abu zaka yi akwai yadda Allah ya ce kada ka yi tsammanin wato wannan kai ne ke yi yadda ka ga dama kun fahimta ko ko hira haka abin nan wato akwai yadda Allah ya ce saboda haka wato kada wannan ya dauke mu ga sauran abubuwa kamar yadda ake son a ɗauke mutane a ce sallah ita ɗaya ibada ko ko zuwa hadi ɗaya ibada duk rayuwar ka ibada ce ga komi domin ko hitowa gidanka an ce ga kawar da za ta fara hitowa ga wadda kai fara shiga ko bai abin nan salga ma da za ka shiga an ce ga wadda ke fara shiga ga wadda ke fara hita ga abin da za ka ce ga abin da za ka yi ga abin da za ka bari ashe kenan duk komi in bacci za ka yi za ka hau gadonka za a ce ga yadda za ka yi in abinci za ka ci an ce ga yadda za ka yi ko ba haka ba saboda kashe she abinan addini ya hada dun rayuwar mutum duka sannan ayyukan nan sun kasu kashi biyu akwai waɗanda ake ce ma ibadat akwai waɗanda ake ce mu'amala ga ibadat an bayyana yadda ake yi ba ƙarawa nan da ba ta shiga Mu'amala ta an nuna abinda a haram da abinda ba a so saura ku yi da kun ga dama kun da ko nan ko wace bid'a kake zo samai da yawa in kana so ka ci ko ko ka sa zuma ko ka sa turare ko ka abin nan ka gyara tuwon ka da amina ne ka yi bindiga ka yi ga sunan kadda ka yi haram kada ka abin nan ka taba haram kun gane ko eh eh wa idza du ila a fi qulubihim maradun shin akwai wata cuta ne cikin zukatansu shi yasa in an kire su zuwa ga abin da Allah yake ce su ki wato na kafirci amir sabu ko shakka suke yi abin nan da annabi ya taho da shi ba gaskiya ba ne am ya kafu na ya khifa Allah wa rasuluhu ko ko tsoron suke yi Allah ya cuce su da manzon Allah zai cuce su don haka in an ce fito zuwa ga kuncin Allah su ki don za a zalunce su la ba su babu ɗayan wannan bal ulaika muzalimun a a mutane waɗannan dai sune azzalumai bil irada an sun san hukuncin nan shi an gaskiya domin radda ya taimake su za su zo in bai taimake su ba su gudu ko ba haka ba ashe kenan babu ɗaya wato babu shakka babu abin nan ba ba tsoron Allah zalunce su sai dai su ne masu zalunci so suke su cuci wani kawai ci gaba wa man yuti Allah in inna ma To inna ma ka alƙawlal almu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi wato abinda an magana mu'minnai kawai in an ka kire su zuwa ga Allah kuma an ka kire su zuwa ga manzon Allah li hukum bainahum dan ya hukunci tsakanin su fa qawlu la yaqbi magana wadda ta dace da mu'minnai an ce ku taho ga abinda Allah ya ce an ya qulu samina wa atana su ce mun ji mun bi shine bil ijabatu wato mun yarda mun jiya ko mun yarda shi za mu yi wa ulai fa muflihun waɗannan su ne masu babban rabo masu cin nasara duniya da lahira wa man yuti Allah wa rasulahu wa wa man yuti Allah wa rasuluhu duk wanda ya ta'a ga Allah kuma ya ta'a ga manzon Allah ga abinda sun kai umarni da shi wa ya kashe Allah ya ji tsoron Allah ga saba masa wa ya taƙahi ga abin nan ko ko ya taƙihi bi an yuti a wato ya tsare ubangiji kenan ya kare daga azabar ubangiji bi an yuti a shi mai tsabi ba ya kun ga abin da yake hukunci da shi lahu gare shi au alaihi ko a kansa lahu in ya zan shi zai samu riba alaihi in ya zan kenan shi za a ci nasara akan shi wajen shari'a to wanda ya ta'a ga Allah da manzo wa ulaika humul faizun wadannan sune masu babban rabo na masu riba fi tijaratin ga wataucin su duniya a duniya wannan juna kuma sune masu tsira min annari daga wuta bi dukhulil jannati fil akhirah su ga aljanna al akhirah to ci gaba wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in la to wa min sifatil munafiqin akwai dai daga cikin sohin munafiqai adamu ta'ati wato in an ce ga abinda Allah ya ce ba su yarda fi'ilan ko eh, fil khuruj ila al jihad wato wajen aiki kamar aiki ne dan a hita zuwa yaki ba za su yi ta ba wa aqsamu billahi jada imani lokacin da ake zaune gida lafiya lau sai su yi rantsuwa da Allah ja da imani gayar rantsuwar su da yan amartar da ya kharje na za su ce wallahi in ka umarce mu da hita zuwa jihadi za mu hita kullahum ka ce musu la taqsimu kada ku rantse ta'atukum ta'atun ma'rufa bin ku da kun ka ce za ku za ku yi ta'a ta'a ce wanda an ka sani ba ta kwarai ba ailin nabi wato ta'a ce ga sananna ga annabi fa hiya bil lisan dun amal da harshe ne kawai ba da aiki ba inna Allah khabirun bima ta'malun kuma Allah masani ne ga abin da kuke aikatawa min ta'atikum na ta'aku bil qawl da magana wa mukhalafatukum bil fi'li wajen magana kan sun kowa iyawa amma in an ta wanka ce za aiki kowa sai ya ce a a sai ya gudu kul فإن to qul ti'u Allah wa ti'u rasul kace ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzon Allah fa in tawallu in kun da kai wato daga yi musu da'a fa inna ma alaihi ma hum milatu baku cuci annabi da komai ba wato abinda an ka aza masa na ida manzanci shi dai akan sa in ya gama in yayi shi ya gama wa alaikum ma hum milatu ku kuma akan ku akwai abinda an ka aza muku na da'a in ba ku yi ba don kanku wa in tuti'u ta tadu in kun kai da'a ga manzon Allah ta ta za ku shirya wa ma ala rasuli illa al balagul mubin kuma babu abinda akan manzo sai idan manzanci bayyananne ai at tablighul bayyin idan manzanci wanda an bayyananne shi dai akan sa saura in kun yi don kan ko in ba ku yi ba ruwan ba abinda ya dame shi hmm? illa a gyara hmm, ba ila bane lamu ya sai a mashe shi la ثم ta'ala تعالى ma ياتي ci gaba. كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم ليرضي لهم وليبدلنهم To ba eh, abinda sura ta karantar wato dokoki na zamantakewa ba, to ɗan kun bi dokokin nan na zamantakewa to ga sakamakon da za a ba ku cikin duniya. Waje za man kafar sannan kuma zai ambaci sakamakon wanda ya kafirta. Wa'ada Allahu allazina amanu minkum Allah yayi alkawali ga waɗanda sun kai imani daga cikin ku amilu salihat sun kai aiki aikin kwarewa sun ka bi umarninsa sun ka bar abin da ya hana. menene wa'adi la yastakhlifannahum fil ardi zai shugabantar da su cikin ƙasa zai sanya su ne shugabanni za su gudanar da hukunce-hukunce ba akan su ɗaya ba a akan wasu ka kazartar da hukuncin Allah akan wani shi ne sarautar kun fahimta ko ah, kamar sa khalafa alladhina min min ba'dihim kamar yadda ya shugabantar da waɗannan da gabanin su min bani isra'ila badalan anil jababira da bani isra'ila sun iske abin nan muyagun sarakuna irin su fir'auna da abin nan aka ture su aka kawo bani isra'ila sun kai mulki min eh kamar yadda ya shugabantar da waɗanda aka gabanin musulmi eh, min ba eh, eh, kamar salafan ladina min qablihim wato gabanin su ai min bani isra'ila badalan al jababira kun fahimta ko matuƙa kun yi abin da Allah ya ce to ga sakamako wala yumakkinanna lahum dinahum kuma matuƙa sun bi Allah zai dawwamar musu addinin su Allah zai tara lahu wanda ya yarda musu wa huwa al-islam shine musulunci bi an yuzhirahu ala jami'il adyan shine ya dauka shi akan sauran addinai duka wa sai Alahu fil bilad kuma ya yalwata musu kasa ko ina ta yi fadi fa yamliku hasu mallaketa. ta saura suna nan ɗaya suna bi kun gane ko wal yubaddilannahum min ba'di khafihim amna kuma zai musanya musu da aminci bayan tsoron su da ko magana ba kai ko ba magana ba ayi ta musulunci To, amma in kun bi abin Allah ya ce sai ya ɗebe tsoro ya kawo aminci. Ko ina sai ka abin nan, ka bi kana ta da kai kai musulmi ne. Wa qad anjaza Allahu wa Allah ya zartar da wa'adinsa lahum gare su na farko bima zakar ga abin da ya ambata. Waja'alahu wa'adan mustamiran kuma wannan bai tsaya ga sahabbai can da an ka ba su mulkin daga Bangladesh har Magarib ba. A Andalus ba nan ɗaya tsaya ba ya sanya shi wa'adi mustamirin liman yati ba da sahabati wanda ke zama ke zakkuwa bayan sahabbai ila yawmil ba. matuka kun yadda Allah ya ce za ku daukaka matuka kun bari kuma sai ba musulmi ma zai ba iko akan ku ba kahirai wa asna alal muti'ina aidan bayan haka nan kuma Allah ya yabo ga masu ta'a bi qaulihi da magana shi ya abuduna ni wala shirku bi shi suna bauta min ba su da kowa tare da ni kun fahimta ko wa huwa mustanafun fi kubi ta'lil wato kenan dalilin da an ka basu suna bauta ma Allah ba su bauta mu kowa tare da shi ba su hada kowa tare da shi komai za su yi sai Allah ya ce wa man kafar ba da zalika amma wanda ya kafirta bayan wannan ni'ima da an ka bashi ya komo yana yi yadda ya ga dama fa ka hum fasiqun wadannan su ne fasika wadannan sun kai ta daga ta'a Allah al musahiquna badalan ni'matin nikima wadannan sun ka cincimci azaba bayan ni'ima wal istikhlafa bizulli da an shugabantar da su sai a ce walakanci eh, dai ba da abin nan mm, babban sarki ya tafi gidan di'o sai ya ce da takalma wanda ake girma shi za a dauki takalma shi a rike ga hannu saura can aka barin su waje gidan di'o ko sallah ba shi ko tsarki ba shi wa awwal man kafara bihi qatalat Usman radiyallahu anhu farko cikin mm, zamanin farko wadanda sun ka fara kafirta wadanda sun kashe Usman wa saru ya ba da zalika bayan kana sun ka zan yi luna ana kashe su ba da an kanu ikhwanan ba sun zan yan uwa an kai ta kashe su haka nan kenan wanda duk ya kahirce haka kuma musiba za ta yi samun shi Allah ya tsare mu amin to eh. eh akwai abin nan ah, fasikanci Ah, akwai wanda yake za ka ce mai kafirci bayyane akwai wanda ya kafirci na munafice to mu ci gaba sun hun ta'ala To bayan ya faɗi eh, da tsa'ar Ubangiji za a sa ku zan abu guda. ko ba haka ba to bayan haka nan kuma yana yiwa ku zan abu guda amma ku yi ta faɗa ko ba haka ba an sa ku shugabanni an sa ku komai amma ku yi ta faɗa tsakaninku to menene zai ɗauke faɗan nan gashi nan shine sun ba amarahum amarahum Allah ta'ala bima yasuddu alfitna da ke hana fitina in qamat bainahum har in ta tsayu tsakanin su fa qala ku tsaye da sallah domin ibada ce ta aiki wadda yake tana daidaitawa tsakanin sahuhuwan ku da halayen ku wa atu zakat sannan ku bada zakka matuka an bada zakka miskini bai fada da wadatacce in ku an ki bada zakka shikenan ce communism ba mu yarda ba a amshi a ya zanna gwamnati wa ati ku rasul sannan ku yi da'a ga manzo in kun ka saba ma juna a ce mi qur'ani yace mi hadisi yace in kun yi haka nan la'allakum turhamun kila za a yi tausayin ku ay raja'ur rahmata don fatan rahama wa tuzilu ankum al fitna wannan ya gusar da fitina daga gare ku bil amali da ake da kwarai min salati na sallah wa zakatu zakka iz bihi tanma'inul qulub dan da wannan zukata ke natsuwa wa tuzkirullah tuna tutar da Allah in ka san in ka tuna Allah sai ka san kenan sauran mutane bayin sa ne ba za ka cuce su ba wa tattaizu amma nahaha Allahu an sannan zukata su wa astu ga abin da Allah ya hana su wa bi ta'ati rasuli da ta'a ga manzo fi makhtalafu fi ga abin da sun ka saba ce mi annabi yace bizalika tatalasha al-mukhalafa da shi zai sabani ke bebewa wal ahwa da san zuciya wa tarjul ulfatu wa tasamu shi kenan haduwar juna da ma juna ya komo ko ba haka nan ba eh, sallah ta hada kun zan dangi guda zakka ta hada ku maki masu arziki ba a ba da su don an kowa ya ci ya koshi bai tunanin wani abu bayan haka nan in an sabani ya samu mi Allah ya ce to shikenan ko ayi da sun zuci an zauna lafiya ba haka ba to ci gaba haka mutane hmm. inda an zo maganar ina so a yi To, la ta saban na kafaru, kai mai karatu, kada ka yi zaton waɗanda na kafirta mu'ujizina lana suna buwayen mu. in sun ka ki kai tsammanin wai don kaga yau sun wadata ko ko suna kwadin suna takama yadda sun ga dama kada kai tsammanin sun buwaye mu fil alli cikin ƙasa bi an yakutu na shine su kuce muna wala nu azibun bizul ba za mu yi musu azaba da walakanci ba fil hayati dunya cikin rayuwa ta duniya bi tarkim ta'atina don sun bar ta'a mu suna yadda sun ga dama kai kai tsammanin sun buwaye mu bal nu azibu za mu yi musu azaba wa ma'awahum kuma mu koma su annar wuta wala bisal masir tir da makoma ita kun gane ko to ci gaba ya ayyuhal ladina amanu liyasta'zinkum alladhina malakat aymanukum والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة وحين تضعون ثيابكم من ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم mun san wannan sura abin da take karantarwa hukunce-hukuncen zaman jama'a ta fara bayan haka nan sai kuma ta tsaya ta faɗi muhimmancin bin dokokin nan na Allah wata wabin nan na gani da na na basira ko ba haka ba kuma da sakamakon wanda ya bi domin in ka gyaru sai saura su gyaru waɗanda tare da kai kun fahimta ko to ba ƙare kunce kuncen ba an faɗi domin su a tsaka kamar su wannan gargaɗi shi zuciya tsare na waɗanda an ka faɗa da waɗanda an tafi to shine yace wa ba da bayani anna akamallahi nurun fil alban ya bayyana cewa hukunce hukuncen Allah su ne haske cikin ƙasa da sama wacce ba uha huwal huda almunji kuma biyar su hukunce hukuncen nan shine shirya mai tsayar da mutane wa annal ahwa azulmatun kuma ya bayyana cewa son zuciya son zuciyoyin mutane bin son zuciyoyi dukwai ne wacce ba uha da lalun bin son zuciya bata ne addi ila dimar yana kai ga halaka bayan ya faɗi waɗannan raja asiyaq magana ta komo kuma ila mawdu'i sura zuwa ga abinda sura ke karantarwa min bayan tilkal ahkam na bayanin waɗannan hukunce hukunce wal adabi da dubba al ijtima'iyya na hadwa jama'a fa qala ta'ala gashi mun komo kenan wato don ku ƙara abin nan fahimta ya ayyuhalladhina amanu ya ku waɗannan imani liyastadinakum alladhina malakat aymanukum waɗanda hannayenku sun ka mallaka su nemi izini gare ku wato bayan ku in za su shiga cikin gida to sai sun ce assalamu alaikum in shigo kun gane ko kada ya faɗo su wai don bawon ka ne walladin lam yablugu lahul maut kuma in ka in ka bari yana faduwa kidis ya iske ka da rauni kashe ka shi shi rike gida ko ba haka ba ashe kenan tsarewa tana da amfani bai ga al'aurar ka ba bai ga raunin ka ba walladin lam yablugu lahul hulma minkum haka nan kuma waɗanda yake ba su kai ga mahalki ba gare ku wato yara ne ba su kai mahalki ba amma suna da wayo min al-ahrar na yaya wa arafu amran nisa sun an san al'amarin mata yara ne masu hankali sun kai shekara bakwai ko abin da yafi wato in waɗannan za su shiga gare ku cikin gida to sai sun nemi izini wato cikin lokuta uku salasa maratin wato cikin lokuta uku fi salasi auqatin cikin lokuta uku min qawli salatul fajr gabanin sallar alhijri kaga sannan kake falkawa sannan baka shirya ba to kar a faɗo ma kidis kun gane ko wahina ta da'una thiyabakum min az-zahira ko lokacin da kuke aje ku na zahin rana in ka komo daga office ka aje riga ka kana hutawa ga yana kai tsirara a lokacin nan zafi ya dame ka in ba yanzu da yake wasu na da ya condition ba wa min da salatul isha haka nan bayan sallar isha ka tube kuma za a yi bacci to waɗannan salasu auratin sune al-aura uku wanda yake galibi al-aura kusa ke take anan to bayan ku da ƴaƴan ku dukkan su shiga sai sun sai sun nemi izini kun fahimta ko to a ina ne wahiya laysa alaikum junahun wala alaihim ba kunna babu laifi gare ku kuma babu laifi babu laifi akan ku babu laifi akan su wato abin nan ba da kunna wato su shiga ba da iznin ku ba in ba waɗannan ba lokacin da ake zaune lafiya in ba waɗannan lokuta ba saboda haka yana iya shiga ba sai ya nemi izini ba kun gane ko ba da hunna wato bayan waɗannan lokuta uku hum tawafuna alaikum domin su masu gewayawa ne akan ku don aiki a ɗebo ruwa a ɗebi kaza a yi kaza ba ni kaza kawo kaza in an ce kullum ko ya ɗebo ma ruwa sai ya kwankwasa kofa ai kun ga akwai wahala eh, ko ba haka ba Ba ba'alukum min ba, amma kuma an ba'alukum ala balwa to sashen ku akan sashe su su gewaya akan ku ku gewaya akan su wal jumlatu mu'akkida lima qawlaha kazalika ay kama buyyina ma zikir kamar yadda anka bayyana muku abinda anka ambata yubayyinu Allahu lakum al-ayati Allah ke bayyana muku hukunce hukuncen su ayoyinsa wallahu alimun Allah masani ne ga al'amuran halittar shi ko mai hikima ne bima da baro komai yayi yayi shi don wata wani amfani saboda ku wa ayatul istizan fil khadam wal maliki wal aulad as-sigar wannan ayar neman izini ta neman abin ta masu yin aiki wal mamaliki da bayi wal aula da yaya sigari kanana wai za balgala wannan ta su ce to yan kanana fa wai za balgala fa Thank you. ba an haɗu ‘yan ƙanana da masu aiki ko da yaushe ba su lokaci uku ɗayan ka ƙayyade, saura ba laifi, to sauran waɗanda suka girma fa. wa idza balagal arfal minkum al-hulma in ya zan yara sun kai muhalki wato sun san abin da suke yi to kowane lokaci kenan kada su shiga sai sun nemi izini wal yastadinu su nemi izini fi jami'il awqati kullun sun ka taho sai sun ne sai kun alaikum in shigo kace eh shigo ko da dakin uwarsa kamar sadin ladin min qawlin kamar yadda manya waɗanda a gabanin suke neman izini duk su ma sai sun yi al ahral kibar kun kun wanda ko kazalika yubayyinu Allahu lakum ayati haka dai Allah ke bayyana muku ayoyinsa wallahu alimun kuma Allah masani ne hakima hikima ne ai anna ahkamahu ta'ala Wa wada'aha lakum wato kunce kuncen Allah ya aza su don ku bil ilmi da ilimi ya aza su ba da kaddamani ba ba cewa yake bari ni wannan a jarraba ba <laughs> kun fahimta ko ya rayuwa a yi doka ka ce mu jarraba in ta shi kenan to Allah ya sani da dama da ilimi ya aza wal hikmata kuma da hikima Allah ce talila lakum masla wanda yake tana hukunta muku masla fi mujtama'ikum al-islami ga abin haduwar jama'a kuna musulunci to ci gaba والقواعد من يرجون فليس يضعن غير متفرجات بزينه غير متفرجات وأن يستعففن خير لهم والله سميع عليم to ba mun yi maganar mata su rihe idanu ba wa kuma su rihe jikinsu to akwai waɗanda yake kuma ga sauki su masa suna minan nisa an ka toge daga mata man yi haffafu da na waɗanda ake sauƙaƙa mafi amri tasatturi fa ƙala ta'ala waɗanda yake ba sai sun rihe jiki ko da yaushe ba an ka ce wal qawaid min an-nisa wadanda sun ka zauna na mata wato kenan sun zauna daga kawa wato sun bar eh, tunanin aure ka anna anil haila sun bar haila walwala sun bar samun da li da eh, don sun tsufa to su waɗannan allati la arjuna ka wanda yake ba su fata su sami miji walaysa da junah su babu laihi akan su an yadana thiyabuhunna su aje tufafin su mayafai ko abin nan jilbabuwar rida wal kina mayahin kai ko karshe ba riwa ta wanda aka aza akan mayahi ba laihi ta zauna babu rihin kai domin ko ka gani ba ka shawa kun fahimta ko gairin mutabarrijatin da zina amma duk da haka dai kada su bayyana da kawa kasu sa yan kunne da wane ne waɗanda yake suna jawo hankali eh abin nan yawa wato khifiya koye kakiladatin kamar yan kunne wasu ware ko mun da yan hannu wala kare ko yan kafa wa an ya safi na khairu hudu kuma su yi kokari su kanje kansu daga abin nan daga kawa ya fi musu ai fi hin daga addinin su min wadi ya hi asawa in li kulli saqidin laqid domin duk abin da ya fadi akwai mai tsinta shi wa saddu dhari'a asan kuma duk abin da yake zai kai ga hanya ta banna a taushe shi ya fi والله أيها الذين آمنوا ليستاذنوا منكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا العلم والذين لم يبلغوا الحلم منكم فلواتهم من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن خوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم bayan ya gama taƙi ba ta kunce hukuncen da na gabata wa ba da bayanin anna ahkamal lahi nurun fil eh, ardi bayan yayi bayanin cewa hukunce hukuncen Allah haske ne cikin ƙasa wa sama'i da sama ba a huwa huda almunaji ko munji wato bin hukunce hukuncen Allah sune shirya mai tsar da mutum wa annal ahwa azal matan kuma bayan ya bayyana cewa son zuciyoyi wato duk kwai ne a hada zalum bin su bata ne yu'addi ila damar zai kai ga mutane su halaka matuƙa suna bin son zuciya raja'a ko ila mawdu'i sura bayan kana ya komo ga abinda sura ke karantarwa min bayan tilka haka na bayanin hukunce hukunce na zamantakewa wal adab al ijtima'iyya da ladubba na haduwar jama'a fa qala ta'ala sai Allah ya ce ya ladina amanu ya ku wadannan imani liyastazin alladhina malakat aymanukum wato waɗannan da hannayenku sun ka mallaka su neme ku izini in za su shiga wato kenan idan bayinku za su shiga gare ku cikin gida to su nemi izini wato ga shiga min al'abidi wal ima ko maza ne ko mata wallazina lam yablughu huwa minku haka nan kananan yara su ma in dai za su shiga cikin gida to sai sun nemi izini wato in za su shiga ɗaki min al-ahrari maza wa arafu amran nisa amma da yake waɗanda yake sun san sun kusa balaga ko sun balaga wato sai sun nemi izini talata maratin sau uku ai fi talata auqatin cikin lokuta uku min qabla salatul fajr gabanin ai sallar asuba to kada yaro ya shiga ɗaki ko kada wani mutum ko kada bawa ya shiga ɗaki ɗaki mai um, uwar gijin shi ko ubangiji sai ya nemi izini wa hina tad'una thiyabakum min az-zahira haka lokacin da kuke aje tufafin ku saboda zafi lokacin wato az-zahar domin lokacin nan mutum aje tufafi yake yi wa min ba'da salatul isha hakanan bayan sallar isha kun ga mutum kuma tattalin bacci zai yi salatu awratin lakum wannan wato lokuta uku ne na bayyana al-aura bin nasbi ai zarfun ai bi taqdiri awqatin wato kenan mansubun badalan min mahalli ma qablaha qama al mudafu ilayhi maqamu thalatha awratin wato kamar gurare uku ne waɗanda yake mutum wato yana sakin al'aurashi wa qura bi rafi'i thalathu awratin eh, wato kenan khabar eh, muqaddar ba'dahu mudafu ai wa qama al mudafu ilayhi maqamahu ai hiya awqatu awqatul awrati wa hiya litiqa'i li ilqa'i thiyabi domin waɗannan lokuta su ne mutum ke aje tufafinsa tabdu fi hal auratu al aurori suna bayyana ciki don haka an kace in waɗanda a tare da ku bayan ku ko ko ƴaƴan ku waɗanda ba su balaga ba amma sun san abin sun san ma'ana al'aura to kada su shiga sai sun yi sallama sai sun sai sun nemi izini ba sallama ɗaya salamu alaikum ba sai sun ce kuma in shigo kun gane laisa alaikum wala alaihim junahum ba da kunna wato babu laifi gare ku kuma babu laifi gare su su waɗannan yara abin nan ba da kunna bayan waɗannan lokuta sun wuce ba ta babu laifi in zai shiga ɗaki ya shiga don a wannan lokacin wanda ba su ba wato ba damu ba mutane suna cikin tuwafin su awafuna alaikum masu gewayawa ne zuwa gare ku a gare ku su muku hidima yan an ce ko da sai sun nemi izini abin zai yawa ba'alukum ala bal wato sashen kudu ga sashe kowane bai shiga ne ga wani saboda haka wato ba sai an nemi izini ba kazalika ai kama bayyana ma zikir kamar yadda an ka bayyana abinda an ka ambata yi bayyana Allahu lakum al-ayat Allah ke bayyana muku hukunce hukuncen sa wallahu alimun bi umuri khalqi Allah masani ne ga al'amuran khalitashi hakimun bima dabbarahu lan ko mai mai hikima ne ga abin da ya shirya musu وآية الاستئذان في الخدم wal auladi sigar wannan duka wato kenan ga neman izini ga bayi da yara ƙanana amma manya waɗanda sun karya sun ka balaga ga tasu nan wa idza balagal arfalu وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستاذنوا كما استاذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم to wai da balgal arfal min kunu wal in ya zan yaran na sun kai halin mahalki wato ai ai ahrar ko ayyuhal ahrar ya ku maza wato yaya in ya zan ƴaƴan ku sun balaga ko da ba ƴaƴan ku bane don kan kace al arfalu fal yasazinu wannan su nemi izini fi jami'il awqati ko wani lokaci in zai shiga kada ya shiga sai da izini kamar sadan ladina min kablihin kamar yadda waɗanda an gabanin su suka nemi izini wato waɗanda ya'ya manya bayyana yubayyinu Allahu lakum ayati haka dai Allah ke bayyana muku hukunce hukuncensa wallahu alimun hakim kuma Allah masani ne mai hikima ai inna akamahu wato hukunce hukuncen ubangiji ta'ala wada halakum ya aza su gare ku bil ilmi wato da ilmi kuma da hikima Allah ci ta katali lakum maslaha wanda yake tana hukunta muku wato abinda an maslaha gare ku fi mujtama'ikum al-islami abin nan taruwa ku taruwa ta musulunci wato ana faɗa muku da yadda ya kamata ku zauna tsakanin ku don ku ji daɗi to ci gaba والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح فليس عليهن أجناع أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم to sun masu suna mina nisa'i man yi da kunna cikin mata ba an ce su rihe jikinsu ba to ga wasu waɗanda yake an yi musu sauƙi fi amri ta sattur ga al'amarin wata sa sutura an sauƙaƙa musu wa ƙala ta'ala Allah ya ce wal qawaidu minan nisa'i waɗanda sun ka zauna daga cikin mata ba sun zauna anil haili ba su haili wal waladi ba su haihuwa likibari likibari hinna don su sun tsoha kenan ba haila ba komai ko ga kenan jikinsu ya abin nan babu shawa ya yi sanyi allati la arjuna nikahan wadanda yake ba su neman wani aure zalika don haka laysa alaihunna junahu babu laifi akan su an yadana thiyabuhunna su aje tufafin su min aljilbad wato su ɗebe mayafi warida abin nan na kai da na jiki wal qinaya haka nan na kai fawq al-khimari ko wato abin nan wanda ake marihin kai wanda akan abin nan mayafi ba laifi su aje gairu mutabbari jatin da zina amma ba ya da kyawo ba hasun abin nan an ba su izini su ɗora fita da kawa ba su sa abin nan yan kunne da menene na zinariya eh, khifatik ko khatifa wadanda yake wato kawa mai sauki ka kila da cin kamar misalin kayan wuya wasu warin da mun da ayi wahal khalin wannan ba ya da su sa ba wa an ya safi na khairun lahunna kuma zan sun kanje kansu wato abin nan kada su aza kansu wurin da wurin tuhuma khairun lahunna ya fi musu fi dinihin daga addinin su min wadi ihana ajewar abin nan na samun dayan izli kulli saqidin laqin domin akwai mai tsinta ga duk abin da ya kwadi saboda haka ko tsohuwa ce akwai wani tsoho da nan kusa gare ta <laughs> wa saddu zari'a ahsan a taushe hanyar dai na tuhuma duka wato ya kyawu wallahu sami'un li aqwalikum Allah mai ji ne ga maganganunku alimun bima fi qulubin kuma ya san abin da cikin zukatanku fihi tadidun shadid ga wannan akwai tsoratarwa mai tsanani liman yuridu an yukhalifa amra Allah ga wanda ke son ya saba ma umarnin Allah walau fi khalwatin ko da shi kadai yake kun gane ko da shi kadai yake saba mu ubangiji wato abin an hana saboda haka al'aurar da an ka ce ka rufe tare da mutane to in kana kai ɗaya musahabi ne ka rufe ta to ci gaba ليس على لعمي حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمة أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت عمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا واشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون laisa alal ama harajun babu laifi ga makaho lokacin da yake shiga ba sai ya nemi izini domin bai gani wala alal araj harajin haka nan uh, abin nan gurgu shi ma bai da laifi don ba a wata shawa game da shi wala alal maril haraj haka nan mai rashin lafiya shi ma babu kunci gare shi fi talabin musa'ada ga neman taimako waɗannan duka babu laifi su nemi taimako makafo da abin nan gurgu da mai rashin lafiya ba laifi su nemi taimako min at'ami daga abinci wa gairihi da sa mimma yahtajuna ilayhi abinda da yake suna bukata gare shi wala yastati'una an an yuhasiluhu bi kasbihim ba su iya samun shi da su. sana'arsu mimman asa an yusa'iduhum min aganiya almujtama'i bil ma'ruf wato daga wa suke nema wa wato cikin waɗanda suke tsammanin su su taimake su daga cikin abin nan musulmi eh wala ala anfusikum haka nan babu laifi ga kanku an takulu min buyutikum ku ci wato daga abin nan ku ci daga gidajenku ai buyuta auladikum wato ƴaƴan gidajen ɗanku wato babu laifi ka shiga gidan ɗanka ka ci abinci kun gane aw buyuta abaikum ko ku shiga cikin gidajen ubanninku ku ci abinci aw buyuta ummatikum ko ku shiga cikin ɗakunan uwayenku mata ku ci abinci aw buyuta ikhwanikum ko ko ƴan gidajen ƴan uwanku mata ku ci abinci aw buyuti akhwatikum ko ko abin nan yan wannan yan uwa maza wadannan yan uwa mata aw buyuti amamikum ko kuma abin nan gwaggwannin ku ku shiga ku ci abinci gidan su ba laifi aw buyuti ammatikum ko kuma abin nan gwaggwanni maza ko mata abin nan maza su ne abin nan kawo baffa ko baffa gidan dakunan baffanni ko kuma dakunan gwaggwanni aw buyuti akhwanin ko ko dakin wato kawo kawunnai wato abin nan ƴan uwan uwar mutum eh. aw bi ta khaladin ko kuma innonin ku kenan ƴan uwan abin nan ƴan uwan uwaye mata aw ma malakatun fatiha ko kuma abin da kun ka mallaki mabudayyan sa wato abin da an ka ba ku tsari a tsaro wato kamar kenan akwai wani amintacce wanda ya amintar da kai to ka shiga ka ci abinci tare da shi babu laifi ai mu abin da kun ka tsare ligairi kun da wani ku to in kun shiga kun ci abinci ba laifi qalam abbas ana bi zalika wakilan rajulin wato wakilin mutum don ya shiga gidansa ya ci abinci babu laifi wa wa qayyimahu wanda yake mai tsayuwa da al'amuran sa fi da ati wato ga sana'ar shi wa ma shi yati dabbobin sa fala ba su alai ba lahi gare shi an yakula min samaratihi shi ci amfanin da yayi masa wa samarati da ati ko kuma amfanin aikin da yayi masa wai shirba min labni ma shi kuma ya sha nono daga tumakin da yake ko shanun da yake masa kiwo shi ta tsashi sha wala ya hamilu wala yadda kira amma kada ya dauka ya kai gida <laughs> kun gane eh, wala yadda kira kuma kada ya boye amma dai ya diba ya ci wannan daidai ne aw sadiqun haka nan abokin ku wa huwa man saddaqakum fi muwaddati wanda ya gaskata muku soyayya in kun shiga gida ku ci wannan abin nan yana da kyawu wato kun ga kenan cin abinci gidan waɗannan abubuwan mutane da an ka ambata wato nau'i ne na sadar da zumunta da soyayya wasiddiq wasiddiq ya ala alwahid wal jami'in siddiq wato kenan ko guda ko da yawa duk siddiq ne eh, siddiq aboki يجوز الأكل من بيوت من ذكر يا هل تأتي أبنتي daga gidajen waɗanda an ka ambata min ha'ula ila suna ga waɗannan nau'uka al'ahda ashar nau'i goma sha wa illam yahduru ko da ba su nan ka shiga a baka abinci babu laifi idza lam idza lam ya'lam bi adami ridahum amma da sharadin mutun in ya san ba bai so to kada ka shiga kaci sai sun sai an ka san in ka ci jin dadi suke yi eh wa khusu bi dhikri an kebance su da ambata li anna al adata jariyatun bit tabassud bainahum an ce an keɓance su domin wannan al'ada ta gudana mutum in ya shiga cikin sai ji kamar gidansa ne ya yi cin abinci laisa alaikum junahun an takulu jami'an kuma in za ku ci abinci babu laifi ku ci gaba ɗai mujtami'i na gaba ɗai abin a kewaye ana ci au ashtata ko ko ne a kawo masa nashi aku shi shi kadai mutafariqina daban-daban jam'u shattin shatta ashtata wa hadha tahfifun liman taharraja an yakula wahda wannan sauƙaƙawa ne ga wanda yake yana jin kuncin sai ya waye ci shi dai don me zai ci shi dai sai ya hito abin kana iya ci kai dai kana iya tare da mutane wa idza lam yajid man ya'kuluhu yatruku al-akala har wa ya kai in bai samu abokin ci ba ba zai ci shi dai ba sai ya dakata kun gane fa idza dakhaltum buyutan in kun ka shiga wasu gidaje waɗanda ba naku ba lakum aw lighairikum ba dai gidajen da kuke zaune ba fa sallimu ala anfusikum ku yi sallama ga kawunan ku ay qulu assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin har in ka shiga gida ko da baka ga kowa ba za ka yi wannan sallama ku assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ko babu kowa fa inna malaikata taruddu alaykum malaiku za su mai suwa muku sallama fa in kana fa in kana ahlun fa sallimu alaihim in ya za akwai mutane cikin sai musu sallama wa hadha salamu huwa ma yaduru bayna an wannan sallama ita ke gewaya tsakanin mutane fi kulli majlisin ita ma fihi nan wanda mutane sun taru nan yusallamu ba'dhum ala ba'd in ka taho ka assalamu alaikum ka shigo in fita assalamu alaikum ka fita kun gane ko shiga da fita duka ka gane to madalla babu dukawa babu dukawa a shiga ya sallama a fita tahiyyata min indillahi gaisuwa daga Allah wannan ita ce Allah ce ku yi ba gafara dai ba kun gane mubarakatan tayyiba wato gaisuwa wanda yake mai albarka da neman aminci ga juna tayyiba mai daɗi ayyu sabu alaiha wanda ya sallamar ana ana saka masa wata wanda ya sallama a saka wanda ya karba a saka sai dai wato in mutum guda ya sallama ga um, waɗanda suka shigo ya ishe su aka nan in mutane na taru in an kai musu sallama in guda ya karba ya isa kazalika ai ka babu yana lakum kamar yadda an ka bayyana muku ma kaddama zikruhu abinda an mutum sai gabata min al na hukunce hukunce wa rukhas fiya da abinda an ka sauƙaƙa ciki haka nan yubayyinu Allahu lakum al Allah ke bayyana muku ayoyi ayyufasil lakum ya bayyana muku ayoyi ya bayyana muku ma'alima kun wato sannan addinin kun ga wannan ma an mashe shi addini la'allakum taqilun ko za ku yi hankali likai tafhamu zalika an faɗa muku bayyane ko kuna hankali ku fahimta kun gane to ci gaba innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه إن الذين يستاذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استاذنوك لبعض شأنهم فاذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم to wa min adabil mujtama'i akwai daga laduban haɗuwar jama'a ihtiramu ri'asati fi kulli amrin jima'i girmamawa shugabanni ga duk al'amari wanda yake na haɗuwar jama'a ne wa ta'ati laha sannan ta'a ga shugabanci fi gairi masiyatillah amma in ba an kire mutum ga shi saba ma Allah ba wa zalika min al-imani kuma yana cikin aikin imani a girmama shugabanci shugabanni kama qala ta'ala kama yadda Allah ya ce innamal mu'minuna allazina amanu wa wadanda amumin ne kawai su ne waɗanda sun kai imani billahi da Allah wa rasuli sun kai imani da manzo wa idza kanu ma'ahu kuma in sun zan tare da manzo ala amrin jami'in ga wani al'amari wanda yake na haduwar jama'a ai kullu amrin ya qatali musharakatul mujtama ko wani al'amari wanda yake ana son sai mutane sun hadu gare shi abin na min amalin na aiki ne aw mashwaratin ko shawara za a yi an ka hadu to lam yazhabu to waɗannan musulmi waɗanda an musulmin kwarai wannan sun kai imani da Allah kuma sun imani da manzon Allah to Ah, in ana cikin wani aiki na gayya ba za su tafi ba anhu li urudi udhrin lahum in wani uzuri ya samu gare su ba su tashi su tafi su hatta ya tazinu sai su nemi izini ga manzon Allah wato ana aiki ko wani aiki ginin masallaci ake yi shara ake yi shawara ake yi idan kana ciki na abu ya samu kana son ka tashi ka tai gidan don wata lura sai ka tai ka ce ga lalura da gare in ya ce ma ka tafi shi kenan aw man kuma kama ko wanda da matsayin annabi kenan domin shine shugaba na farko saboda haka duk wani shugaba in ya yana yana shugabanci ga wani aiki na haduwar jama'a in za ka tashi sai ka nemi izini fi ri'asatil mujtama'i wa shugabancin haduwar jama'a ta'ziman wa tafhiman dan girmamawa kuma da girmamawa li hadal amri wannan al'amari wato in ka yi ka samu lada kamar ka girmama annabi innal ladina sadunka waɗannan da ke neman ka izini kamin su tashi ulaika alladhina yu'minuna billahi wa su ne waɗannan da ke imani da Allah su imani da manzon Allah wa idza sadanuka ayyuha rasulu in sun ka neme ka izini ya manzo aw man yaqu maqama ko ko sun ka nemi izini ga wani shugaba wanda ya tsaya matsayinka libali sha'anin don wata lalura tasu wadda ta same su fi misli hadhihi al-ahwal ga irin wannan ana aiki na na masallaci ko ana aiki na ruhin gari ko menene wanda yake dai na jama'a ne gaba dai su kuma lalura su ta samu sun ka nemi izni fa adan liman shi ta minu kai izni ga wanda ka so daga cikin su bil insirafi kana iya cewa eh tafi kana iya cewa a'a zauna in ka tashi ai mutane da za su tashi wasa gafir lahum Allah ka nema musu kuma gafara daga Allah ka ce Allah gafarta muku ku zauna ko kuma abin nan tafi inna allaha ghafurun lahum Allah mai gafara ne gare su walaka da kai rahimun bikum jami'an kuma Allah mai rahama ne gare ku gaba ɗaya zalika arshada kullam minkum don haka Allah shirye da kowane daga shugabanni da wanda ake shugabanta ila ma huwa aslahu eh, min ga abin da yake yahi zama inganci gare shi hatta yakunu almujtama ala nizamin tayyibin har haduwar mutane ya zan akan tsari mai kyawu matinin wura mai karhin igiya wasiƙata da amincewa fi ma bayyana jinsi tsakanin dangi wato kenan eh, abin nan ba za ka tashi ba sai ka nemi izini kun gane ko don idan ma'aikaci ya bar gurin aikin shi ba tare da izini ya yi laifi ana iya korar shi eh. ba an abin wannan ai ma kodago ne ka daidai ne ka abin nan ka aje mutum yana yi ma aiki gona don ka biya ka tauka iske ba shi nan to ai duk ɗaya suke in ka kori guda goma ba za su tsaya ai shi tashi ne wani aiki inda duk aka kori guda to abin nan goma za su ji tsoro amin لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم to wa min adabil mujtama'il islami akwai daga ladubban dai haduwan musulmi itiramu shakhsiyatir ra'isi fihi wato in ga shugaba to shi shugaban nan wajibi ne a girmama shi shi kansa shakhsiyatu wato jikinsa din shi shugaban din ba fa annabi sallallahu alaihi wasallam awwalu ra'is annabi shine farkon shugaba fa ma jara fi haqqihi wujuban duk abin da ya gudana ga an kanka ce ka girmama annabi wajabce ya jiri fi kulli ra'isin ba da huna daban ga kowane manzo wanda ba shi ba wa eh, mustahabbi ne ka girma shi kamar yadda ya eh, waje ba girma annabi shugaba eh kun gane qala Allah ta'ala Allah ya ce la taj'alu ya ayyuhal mu'minuna du'a ar-rasul bainakum ka du'a ibalikum ba'ala kada ku sanya ya ku mu'minai kada ku sanya kiran manzon Allah tsakaninku ka du'a ibalikum ba'ala kamar yadda sashen kuke kiran sashe kamar ka ce ya ali ya zaidu ya wane kada kuwa annabi haka nan sai ku ce ya rasulullah bi an ta Kulu ya nabiyallah ya rasulullah filinin wa tawadu'in cikin laushi da kankan da kai wa khabla sautin da sauƙar da sauti kun gane ko hmm. fala Kulu, ya muhammad ya abal qasim kada ku ce haka nan misal ma yad'u ba'lukum ba'lan kamar yadda sashin kuke kiran sashi kada ku yi haka nan au idza da'akum ila amrin ajibu ko kuma in yace ku tawo ku yi wa aiki kaza to ku karba masa wala tatabata ku kada ku yi jinkiri fil ijabati ga karbawa kama ya fa'alu balukun libalin kamar yadda wani cikin ku in wani kire wani sai ya dade bai hito ba to in annabi yayi ko ku wani shugaba yayi kada a dade aw hafizu ala rida ku tsare ga yardashi shi hatta la yasada har ba zai kushi ba fa alai ko shi muku mugunya addu'a domin yayi hushi yace Allah la'ani wani to addu'an nan za ta kama shi fa yujabu lahu du'a'uhu karaba masa addu'a shi walaysa zalika fi masalihikum wannan ba cikin maslahaku ko matukan mutum mutum ne an ka bata masa rai nan da nan zai mugunya addu'a فلذلك دعا الرسول دعاك النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه يروك وبنجزي فقال اللهم أيما رجل سببته أو لعنته فاجعل ذلك له زكاة ورحمة وصلاة وتهورا wato annabi tun da ya zan in yayi addu'a ana karba kuma gashi mutane ba ko da yaushe ko sun ka samu ladabi ba yana yi ya zagi wani sai ya ce ya Allah wato ka sanya wato ko wani mutum wanda ni zage shi saboda yayi abin da ba daidai ba aw la'antum ko nin la'ane shi faj'al zalika lahu zakatan Allah ka sanya masa wannan zakka gare shi tsarki ga jikinsa wa rahamatan kuma ka sanya masa shi rahama wa salatan wa tahuran kuma shi zan abin nan albarka da tsarkakewa aw qurbatan ko kuma ibada tuqarribuhu biha ilayka wanda yake za kusantar da shi da wannan zagi da ni masa ra'ayyar kiyama kun ga wata wannan annabi ya faɗi haka nan shafaqatan minhu don tausayi ga annabi sallallahu alaihi wasallama wa khawfan an an ya halika ahadun min ummati kuma don tsoron kada wanda daga cikin al'umma sai halaka bi du'a'ihi alai don yayi mai mugunya addu'a sai tsaya gare shi kadai to don don don kana son ayi ma kuma za ka yi da gangan wannan Allah ya san abin nan kaga <laughs> to ai akwai shugabanni ko eh, waɗanda sun ka tsaya matsayinsa dai abin ya danganta ga niyyarka Allah ya san niyyarka yana wa shi bai san abin da kai ba da gangan kai ba yayi ma to kaga yayi wannan addu'a ba za ta kama ka ba amma inda gangan kai wanda yake Allah ya sani eh eh duk wanda yayi amma kuma Allah ya sani ko ba shugaba ya yi irin wannan ga mutanen eh ko A ce an kai ayi koyi da shi ba ba kad ya'lamu ne ta yatasallaluna min kulli waza wato Allah ya san waɗanda ke sancewa daga cikin kulli wazan boye ɗan ana cikin aiki wasu su sance su gudu ai ya kharjuna su ita min mahallin amal daga wurin aiki aljima'i na na jama'a min ghairi istizanin ba da neman izini ba khibyatan mustatirina koye suna masu koyewa bi shay'in da wani abu koye su shitar da wani abu wa qallit haqiqi Allah ya san waɗanda ke yin haka nan ثم قبل تعالى تعقيبا شاملا لجميع شؤون shu'unil ummati bayan haka nan ga taqibi ga al'amarin da ya tada jama'a duka gaba ɗai al-islamiyya wanda wato wanda suran nan ta karantar to ci gaba fa qala fali azari alladhina yukhalifuna an amrihi waɗannan da ke saba ma umarnin Allah ko ko umarnin manzon Allah ko wanda ya tsaya matsayinsa to su ji tsoron an tusibahum fitanun kada wata musiba ta same su duk tsoron wata musiba ta same su aw mu azabun alim ko wata azaba mai tsanani ta same su lil akhirati a lahira saboda haka ashe kenan in ana cikin aiki na jama'a gaba ɗai wani ya fita ko an hana shi ya fita to ya tsoron Allah zai mai azaba ko nan duniya ko lahira Allah ya sauƙaƙe ala ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم to ma'ana ma'ana shi to kamar ana neman ku saurara wato aya za ta kunsa abinda sura ta kunsa duka gaba dai dunkule inna lillahi ma fi samawati wal ardi kusani fa abinda a cikin samai na kasa na Allah ne mulkan shi ya mallake su nashi ne wa khalqan shi ya halitta su wa abidan sa ne kuma shi ke ta ga yadda za ku yi wa antum min limni zalik ku duka kuna cikin waɗannan kad ya'lam ma kuma Allah ya san abinda kuke ayyuhal mukallafuna ya san abinda kuke akan sa min al iman na imani wa nifaqi da munafici wal kufri da kafirci wa ta'ati ko ta'a wal isyan ko sabani wa ma huddida da abin ko ya san abinda ya iyakance muku min al na hukunce hukunce wal adabi da wadanda ya kebance na ladubba wa inna ma hiya li maslahatikum Allah ya san waɗannan hukunce hukunce don amfanin kanku ne wa ya'lamu yawma yurja'una kuma Allah ya san ranar da mutane ke komawa zuwa gare shi iltifatu an al khitabi li fa'idati shumuli ku da waɗanda da waɗanda aka tafi da waɗanda sun ka wuce wato Allah ya san ranar da ake mayar da mutane zuwa gare shi ai mata yakunu yawmar ruju'i ilayhi fa yunabbi'uhum shi ba mutane labari bima amilu ga abinda sun ka aikata na khairi ko sharri wallahu bi kulli shay'in alim kuma Allah masani ne ga dukan komi min amali min amali na ayyukan mutane wa gairi ha da wasu da maganganun su ya jari amaluhu ta'ala ala muqtala ilmi wato eh, eh, ayyukan Allah suna gudana kamar yadda ilmin sai hukunta wa iratihi da sa fa kullu ma farada fi sura duk abin da ya faranta cikin wannan sura lakun don fa'ida ku ne gare ku don ku ne wa inna ma faradahu wato abin da ya faranta cikin sura don gare ku fa inna ma faradahu ala ilmi ya shi da ilmi ba da kayayi ba kuma ba da shawara da wani ba kun gane ko wa hikimatin kuma da hikima yayi ikita da zalika wadda ta hukunta wannan saboda haka ku ji tsoron saba masa Allah ya taimake mu wannan sura kun ga ta nuna zaman zaman jama'a zaman tare ba ta bar komi ba to ci gaba بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا to wannan ana ce mata suratul furqan wato furqan qur'ani domin rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya wato abin da yasa ga domin tana karantar da tauhidi maudu har ra'isi abin da take karantarwa at tauhidu wa ahwalil ibadi da halayen bayan Allah mu'minai da kafirai Allah ya ce a bauta masa to mutane kuma sun kasu kashi biyu to shine wannan sura za ta karantar tabarakallazi nazal furqana wato wanda ya saukar da qur'ani albarkokinsa sun bayyana ai kafara sun yawa takatara alfa'id wa fa'idodin sun yawa wal manafi da amfanoni ko min allazi nazzala alquran daga wannan da sun ka abin nan wanda ya sauka sun bayyana daga wanda ya sauka da qur'ani shine Allah wasamal qur'ana kadhalika yawa qur'ani suna furqan mai rabewa li'annahu farraqa bayna al-haqqi wal batil domin qur'ani ya bayyana tsaka ya bambanta tsakanin ƙarya da gaskiya don haka an kace mai furqan kun gane ko wato alburkansa sun bayyana ala ibadihi bisa ala abdihi ga bawansa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama li yakuna lil alamin nadira don shi zan mai gargadi ga duniya ba ga mutane ba alam al insu wal jin mutun da aljanu duna al malaikati amma abin nan banda malaiku ba ba aiko shi gare su ba nadiran ay eh, mukhawifa mai tsoratarwa min azabillahi daga azaba Allah to ci gaba الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا to Allah dai wanda abin albarkokinsa suka bayyana shine allazi lahu mulku samawati shine da mulkin samai da ƙasa walam yatakhiz waladan bai taba bai taba rikon da ba saboda haka wanda yace yana da da yayi wauta walam yakul lahu sharikun fil mulki bai da kuma abokin tarewa ga mulkin sa wa khalaqa kulla shay'in ya halitta komi komi shi ne min sha'ani an yukula komi ne ne wanda yake sha'anin sa a halitta shi to shi halitta shi ba ba wani ba fa taqdira sannan kuma bai yi shi gaba ɗaya da zai cuta zai cutu ba sai ya kaddara shi takadiran daidaitawa ai sawahu taswiyatin ya daidaita shi daidaitawa ko ga jikinka ko kuma ya bayan uwaye kuma gashi nan komai dai wato abin bisa ga tsari to ci gaba min duni دونه la yakhluquna shay'an wa hum يخلقون ولا يملكون لأنفسهم برا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا واتخذوا من دوني آلهة سي متاني سوى كفكشي بيو waɗanda aka kafirai sai suka riƙi abin bautawa sun ka bar Allah wanda a ya mallaki sammai da ƙasa mallake su ya halitta su hiya al shine gumaka wa gairi hada wasu sunan ma'budati duk mai baka wata doka ka bi ka bauta masa kenan in ta saba mata Allah su waɗanda suke bin nan la ya khalquna shay'an ba su halitta komi illa kawai dai su da to aka bi su wa hum yukhlaqun su ma kan su halitta su an kai wala yamlikuna li anfusihim darran ba su iya mallaka ma kansu wata cuta in cuta ta samu gare su ba su iya kudewa wala nawa an ba su iya jawo ma kansu wani amfani wala yamlikuna mautan ba su iya mallakan mutuwa ga kansu ko ga wani wala hayatan ba su in mallaka ma kansu rayuwa ga kansu ko ga wani ai imatatan li ahadin ba su in mallaka kashewa ga kowa wa ihyan ko rayuwa li ahadin ga kowa wala nashura ko in mutum ya mutu ba su iya tayar da shi ba atan lil amwat tayarwa ga matattu ai fallahu huwal ilahu Allah shine abin bautawa alhaqi na gaskiya alladhi yamliku al-mauta wanda yake shi ke mallakan mutuwa wal hayata shike mallakar rayuwa wai da hawar dora kuma shike kuɗewa cuta wai jilibun nawa shike jawo amfani liman ata'ahu ga wanda ya masa ta'awo wa hadahu ya kadaita shi eh, al bil ibadati kuma shine wanda anka kebance da abauta masa hmm. wa shara ta'ala to ci gaba wa qala وقال الذين كفروا إن هذا إلا إن كن افتريه وأعانه عليه قوم آخرون وقد جاءوا ظلما وزورا وشرع تعالى واتكم الله يشجع في بيان أحوال الكفار بيان حالا ينكافر وحكاية أبات أباطيلين حكاية مغنغنون سنقريا bilmunazzali wal munazzali alaihi wato karerayen da suke yi ga qur'ani ko kuma ga wanda an ka saukar da qur'ani gare shi ma'ana wa ibtaliha kuma wato Allah ya zai ambata ya sannan ya ce sun ce kaza amma ga yadda za a bata maganar fa qala ya ce wa qala alladhina kafaru waɗanda sun ka kafirta suka ce in hadha illa ibkun tarahu wannan ba komai bane face ƙarya ce ya kakata wato kenan suka ce annabi ya kakata ba wani abu bane illa ƙarya ce ya kaka wa ana hu alaihi qaumun akharun wasu mutane na daban sun ka taimake shi wa hum min ahli kitab kenan ya samu wasu malamai ya boye suna faɗa masa yana faɗa wa mutane don ya danne su ƙala ta'ala wato Allah ya ce Faƙar qad ja'u zulman wa zura lalle sun taho da zalunci kuma sun taho da ƙarya wadda an bayyana ne ya zai taho da wasu mutane ya koye su suna faɗa musu ba ku gani ba <laughs> wato kufuran kafirci wa kaziban da ƙarya ai bihi ma sun zo da su bi ja'alil mu'jizi ko ifka muhtalan ba sun sanya qur'ani wanda ya zama mu'jiza ba a iya yin kamar shi sun ka sanya shi a'a wai halitta shi an kai wa kan ko li ta haqiqi ma ja'u bihi min az-zulmi wa zuri wato wannan don a nuna kenan haqiqanin girman abin da sun ka tawo da shi na karyatawa kun gane ko to shi gaba وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملي عليه بكرة وأصيلا وقالوا أيلا كما سكتي huwa na farko ne ya rubuta kamuna ai akadibi mu kadare kadare na farko ne jam'u suratin ikta tabaha ya rubuta su wato ƙarairayin na farko ne abin nan tatsuniyoyin na farko ne ya rubuta su ko ko amar gaira ya umarci wani sa kitaba ta da rubutun sa wani saka hako wani suka da juya su min ulaikar ban ko ko shi bayan sun yi shi kuma ya rubuta ya juya wa hiya tubla alaihi su waɗannan ƙarairayin ko ko tatsuniyoyin ana masa shibtar su bukuratan wa asila safi da madaici ai gudwatan wa ashiyan wato kenan kullum akwai waɗanda na iya waɗannan tatsuniyoyi suna nan su taho suna faɗa masa yana rubutawa da larabci sun manta ki na bai bai yi rubutu ba yi rubutu ba balle kun ga shi akwai hikima a ce wannan qur'ani an saukar da shi ga wanda bai rubutu bai iya karatu ba abin da girma kuma ta magana ta farko eh shine ka ne